Barka da zuwa tashar tsakar gida. Rahama Sadau ta yi magana kan shiga 'yan sarki. Matasan Arewa sun nemi a daina haska shirin Big Brother Naija a Najeriya. Biyo bayan kiraye-kiraye da jama'a suke musamman a social media kan ya kamata hukumar Hisba su magantu kan shigar da 'yan sarkin bici Zahra Nasir Ado bayar ta yi a bikinta da ɗan shugaban ƙasa Yusuf Buhari a ƙarshe hukumar hizban sun magantu a cikin wata hira da ya da kafar yada labarai ta bbc pidgin shugaban hukumar hizba shek haruna ibn sina ya ce zara ba ta karfin doka ba ya ƙara da cewa mai shirin amurcewa ka iya kasancewa abin kwaikwayo idan tana son albarka a aurenta kazalika ya kuma kalubalanci waɗanda suke yada hotunan shagalin zahara a kafafen sada zumunta inda ya ce yin hakan zunubi ne sai dai a wani gefen kuma rahama sadau ta mai da wannan maudu'i sabo inda ta wani rubutu a shafin da ya sa sabon cece ku ce barkewa a shafin ta na dandalin facebook inda allura ke neman tono garma ba wata doguwar magana rahama ta yi ba kawai dai ta rubuta rahama baiwar allah da manyan baki gami da suka alamar gimtse baki alama bata ce komai ba da alama sallamawa da sauransu wanda wannan rubutu nata duk da bata kama sunan kowa ba kacokan sai mafiyanta suka fassara shi da cewa akan batun auren 'yar sarki take magana ma'ana ita ta yi shiga irin haka sama ta kusa rikitowa amma ita sarki ta yi ba a ce komai ba sai tsirarin yan midiya ke yama idi da zancen aka nata da malamai da abokanan sana'arta da al'umma gari suka taru suka yi mata rubutu cikin kwana biyu da ya rubutun nata sama da mutum dubu hudu da ɗari biyu ne suka yi tsokaci kan rubutun inda kaɗan daga ciki sun haɗa da ayuba ibrahim inda ya ce ki ji tsoron allah kada yankin abin da wasu suka aikata ya saka ki shagala shi ma lici babu ruwansa da kai dan waye idan ka aikata alkhairi shi ka gani idan kuwa ka aikata sabanin sa zaka gani Allah ya sa mu dace Dahiri ya Sula ku ce waye ta ma magana ki dutse a kasar mu Najeriya in dai baka da gata to sunan ka sori amma fa in kana da galihu to wallahi ko tsirara kake yawo babu wanda zai ce maka uffa saboda ana gudun dauri gaskiya an ji kunya Allah ya raba mu da san zuciya gaba dai Rahama Sadau Yusuf Aliyu Dahiri ku ce waye ko kina kokarin halarta kuskuren ki na bayani ganin waɗannan fitararrun hotunan da suke yawo duk san makal kuma ba gyara barna da barna ba da ita zaki koyi ba da yar gidan za zaki koyi wacce ta fito cikin kamala a ranar aurenta. Ki kiyaye rayuwa. Muktar Musa ya ce matsalar shine ke baki minci menene matsalar ki ba har yanzu. Babu wanda ya damu da shigar da yake yi. In kin ga dama ki fito babu kaya ma a ki. Babu wanda zai damu da ke. Amma dole a damu da ke da shigar da yake tunda ta janyo an ci mana mutunci an taɓa wanda bamu da kamar sa. Amir Yusuf Ibrahim ko ya ce mun san dalilin wannan postin din gaskiya sannan ina roƙon Allah ya ƙara shirye da mu ya kuma ƙara ɗora mu akan hanya madaidaiciya. Bashir Ɗan Rimiko ya ce ce da hamsa dauce ko ta ifin ta shigar da gimbiya zahara ya sarkin bici ta yi da yanzu kalmomin kafirci da musgunawa sun cika social media amma yanzu shiru kake ji malam ya ci shirwa Allah ya ganar da mu Sadiki baba ya ce rahama sadau duk abin da zaki to ki tsakanin ki da Allah kuma babu ruwan ki da abin da wasu suke aikatawa haka kuma baya nuna cewa abin da suka yi daidai ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu Idris Abdullahi Mustafa ko ya ce wallahi kuwa saboda kin zama celebrity kina tashi shi yasa suka yi kokarin danna ki dan bakin ciki gashi yanzu kuma 'ya'yan suna yin wata tafi daki babu mai bakin ciwa komai Musa nawa kanke ku yace kai akwai munafikai a kasar nan wallahi wai kun mun tsini mata kuma kun zo kuna tausaya mata to bari ki ji da kin ƙara sakin wani hoton wallahi sai mun yi miki saukali wani shiri da ake haskawa a tashar DSTV da GoTV da ake gudanarwa a kudancin kasar nan na Big Brother Niger ya ji hankalin kungiyar matasan arewa inda shugaban kungiyar Yarima Shadima wanda shine mijin tsohuwar jihar Makkani din nan Fatila da ya fito ya kira ga gwamnati akan a hana haska wannan shiri saboda rashin tarbiyyar da ake nunawa a cikin shirin a sa da manema labarai a yau shatima ya ce fim ɗin na kamar da fina-finan batsa inda ya ce mutane da dama na kallon fim ne domin koyar wata ɗabi'a a banza ya ce fim ɗin ban taɓa yadda da shi ba kuma ban ga alama ya dace abu fim din ya ci gaba ba domin yana lalata tarbiyyar al'umma ne kawai in ji shi na sha nanatawa shirin na lalata tarbiyya kuma ya kamata gwamnatin najeriya ta dakatar da shirin domin bai kamata a ce a kyale shi ba ana ci gaba da yaɗa shi a cikin ƙasarmu a cewar shi kuna kallon yadda mutane da dama ke kallon fim ɗin domin koyar ɗabi'ar banza domin ana yin shirin fim ɗin ne kamar fim ɗin batsa don haka ina roƙon masoya ƙasar nan na haƙiƙa da mu haɗa hannu wajen janyo hankalin gwamnati dangane da illar da ke tattare da wannan fim wanda ya kamata a dakatar da shi in ji shi Wani abu da ya ja hankali game da shirin shine yadda wani mai suna Yusuf ya kasance musulmi na farko da ya fara shiga cikin shirin, wanda kan ya sa matasan musulmi da Hausawa 'yan arewa suka fara karkata kallon shirin don ba shi goyon baya. Wanda wasu ke ganin hakan ci gaba mai hakan rijiya ne. Wannan ya sa wannan shahararren mai bada shawarwari da nasiha a dandalin Instagram din Muhammad Rabiu Dandini shi ma ja hankalin masu ganin dacewa guya wannan mutumin musulmi da ya shiga wannan shirin baya. Assalamu alaikum warahmatullah. Um, yan uwa da fatan kowa na lafiya. Don Allah idan za ka kalli Big Brother watch your Big Brother if you want to watch the season. you're an adult and nobody is going to decide what you're going to do with your life people watch porn kowa da irin inda ya dauki ubangiji haka ne kawai wasu porn suke kallo kuma bayan da aka iya da su amma stop trying to make it look like a normal thing a ce a society mu an samu bahaushe uh, ko musulmi dai daga arewanmu yana zuwa big brother kuma wannan guide din da ya shiga yanzu kamar irin ana ganin kamar ya buɗe hanya ne na faɗa na shafa faɗa na taba faɗa cewa lokaci zai zo da za a samu musulman mu dan arewa da zai je big brother abin da ke bani mamaki shine na ga ana ta posting reposting hoton gayan nan a tadduma yana sallah wai a wakin is focus focus on what i don't understand yin sallah shi da wayewa focus musulmin arziki ba wani focusing da zaka yi focus din ne ma zai sa ba zaka je big brother ba no matter the qualities like, like abnormal things are becoming normal yanzu a society mu bayan Allah mu ji tsoron rayuwar nan mu dinga kiyayewa ni ban san ka tsawo kana magana za a dinga zai kun cika takurawa ba ku san jin daɗi you guys are making the, the, Islam look like, like a difficult religion kowa da inda ya ɗauki ubangiji ne kun gane which one is his focus focus focus ke hey sallan ne ya zama focus mutum zai wata uku a gida a kulle da wanda ba muharraman shi ba kuna ce mai his focus ana mai twerking daidai gwargwado yana rike kugun yan mutane ana mai twerking yana ansa kuna kuma gaya mun wai his focus yana kissing yaran mutane kuna ce min his focus you, know i'm not trying to sabotage anybody but it shouldn't be like a normal thing a society mu a ce za a samu musulmi daga arewa zai je big brother duk wanda ya ga dama ya ci kallon big brother na san big brother na san me big brother i watched big brother Allah ya yafi mana na sani ka kin bata ko ba haramun bane ka gane bata lokaci ne ko baka kallon haramci That's me as an adult. I don't even want to talk about it effects suna nan da yawa ku yanzu gidanku za ku zauna a falo ana kallon Big Brother da yaran ku shekara 15, sha uku. duk da sunan reality show ne ana jin daɗi. sai kuma nan gaba ki zo kina malama keep me anonymous uh, my, my, my, 13 years old son is masturbating why wouldn't he masturbate yana kallon garada suna yawo da bikini yana kallo ana iskanci ana rawa ana abubuwa ana iskanci da sunan reality show wai kuma wai saboda wani ya zo yana sallah kuna ce min our king is fako who's, who's king if I, I can easily slap you who's king haukan banza kawai addinin Allah ne kana sallah ana amsa mai kyau za ka gangariyar sallah kana yi in mutum na yi ka ɗauka zai irin wannan rayuwar ne ai Allah ya gaya mana a suratul a suratul ankabut ko um, I think aya ta 45 ko atul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala zikirullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un sallah wallahi in dai kana gangariya ana ansa akwai kala sabon da ba za ma ka kusance shi ba kana gida a kulle kai da mata da su da gajeren wando kana kwanciya gado ɗaya da mace kana kisin wanda ba muharramar ka ba kana rungon mutane kuma a zo ana gaya mana a wakin gis da Allah a daina mana shirman nan haka same way same way arewan nan abin ya dinga trending kwanaki dan bahaushe daga arewan nan ya aure zo ana wani reality show din yana rungun baturiya suna kwana hotel yana rirrike ta ya dinga ta a titi dan bahaushe daga arewa daga sokoto mun sani fa because we are making things look normal ubangijin ma ka gane in kai magana shi kawai sai aga kaman kana son ka gallaba ma mutane ka gallaza ma mutane ka takura mutane kai rayuwarka as an adult nobody is stopping you kuma kar ka ɗauka wani mugun mai zunubi ne ne kowa na zunubi amma ka fito da abu fili ya fito cikin mutane ka fito da bayyana manzo Allah ya ce a cikin za a yafa zunubin al'ummar shi banda na mutanen da suka bayyana zunubin su to yanzu muna muna bayyana zunubin mu a fito da shi fili ni da abin da muke yaƙi kenan saboda wasu za su kwaikwaya in ka je kai abin ka boye kai da Allah shi kuma Allah ghafurur rahim ne a kodi yaushe zai iya yafe maka ka riga mu shiga da duk wannan babatun da muke yi amma menene kar ka zo kai abin da wasu za su yi koyi da kai yanzu a zama haka a ce mutum dan arewa zai kawo baturiya ya dinga kisan dinta yana romansin dinta da sunan ana wani reality show da sunan zai aurace da sunan menene kuma mu dinga tafa mai muna waye waye haba haba akwai haƙƙin Allah akan mu fa akwai haƙƙin Allah akan mu muna zunubi ba kuma shike nuna ba za mu maka gyara ba kowa na zunubi yana saba ma Allah in kaga wata bargazin ma ba za ka dauka ne ke wannan maganan ba kowa na sabawa duk wanda ka gani ba wani malami tun da dai ba mala'iku za a turo su maka wa'azi ba duk wanda zai maka wa'azin shi ma yana da nashi because the silly excuse we use kai ma kana laifi Allah kaɗai ya san me kuke yi a boye waye waye kowa ya je da nashi matsalan ka ba matsalan mind your business ba ku son kowa these are excuses da duk mun san su kafiran farko ma sun faɗa ma annabi wallahi tallahi mu kiyaye mu kiyayi ubangiji da mai da irin abubuwan nan normal wallahi tallahi ubangiji Allah ya kare mu Allah ya tsaye mana da wannan matsalan gayan nan wannan big brother da aka fara in ba sa aka yi ba an buɗe kofa kenan kwanan nan zaka ji wata Aisha daga Kano ko wata Khadija daga Katsina ko dai daga wani state na arewa ta tashi ta tafi big brother da sunan musulma ce tana excuse ai za ta yi sallanta ta je ta dinga twerking ba gaira ba saboda tana son ta ci dan neman suna da neman kuɗi sai ka haƙura da lahiran ka fi sabilillahi haba al'umma al'umma annabi addinin Allah ne fa Allah nan ba abokin wasan mu bane